wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mahalicin sammai da ƙasai da ya ba mu dama da lafiya da iko na halattan wannan gagarumin taro taron albarka taron alkur'ani taron alheri a wannan gari na azarai ina lale maraba ga dukkan manya-manyan baƙi da suke zaune a wannan rumfa da aka tanada dan baƙi da iyayenmu mata da suka zo don shaidawa da taya mu farin ciki dangane da wannan 'ya'ya namu akan babban alheri da ya same su na hadda alkur'ani godiya ta musamman da fatan alheri ga ɗalibai da dan su muka taru a wannan wuri don taya su murna da yi musu nasiha kan wannan babban alherin da ya same su ina murna ga iyayen waɗannan yara da Allah ya musu arziki ya musu tagomashi suka turo 'ya'yansu aka karantar da su a wannan wuri har suka samu wannan babban matsayi daga duniya har lahira insha Allah Allah ya yi albarka Allah ya yi sakayya Allah ya taimaka wa alƙa'imi na ala hadi ilmadar sacil mubaraka waɗanda suke tsaye akan wannan makaranta mai albarka wanda suka hana idan su bacci don tunanin cin gabanta da kuma karantar da 'ya'yanmu da bayar da lokacinsu don ba wa waɗannan 'ya'ya tarbiyya da duk wanda ya sanya kwabansa wajen tallafa wa wannan makaranta mai albarka ta zamani da aka yi ta a bisa tsari na zamani da wayewa godiya gare ku malamai iyaye waɗanda kuka ba da lokacin kuka yi wannan ake alheri daga daraktan makaranta har mai shara Allah ya musu albarka duka gaba daya yan uwa musulmi ina so ku dan bani aran kunnuwan ku dan gajeren lokaci ba mai tsawo ba don mu tattauna a kan. babban dalilin da ya haɗa mu a wannan guri shine alkur'ani mai girma babban malami shekul islam ibn taimiyya yana da wani babban almajirinsa da ya ba shi karatu ya sha yake baza iliminsa a duniya ya yi magana akan abin da ya shafi harkar alkur'ani da kuma ɗaliban alkur'ani ya ku uwana ɗalibai da allah ya muku wannan arziki da iyayenku da suka zo ku saurari abin da malamai ilimi suka faɗa akan alkur'ani da yaya mutum zai ci ribar rayuwa da alkur'ani ibn al-qayyim shi nake so na ambata ya ce waliya'lam talibal ilmi wa daris al-qur'an al-karim annahu laysa anfa'a lahu fi ma'adihi wa ma'ashihi wa hayatihi ad-dunya wal akhirah وأقرب إلى سلامته ونجاته وسعادته من تدبر القرآن وفهمه وإطالة التأمل فيه والعمل بمقتضاه من يمن إلمي طالب القرآن يسني cewa babu abin da zai masa amfani a rayuwarsa ta duniya da ta lahira kuma babu abin da ya fi masa samun kubuta a wannan duniya da samun tsira da cin nasara da rabauta irin tadabburin ƙur'an a karanta ƙur'ani a yi tadabburin ma'anarsa a bibice shi a fahimce shi da kuma tsawaita lura da sa ido akan wannan alƙur'ani da yin research da bincike a kansa uwa uba kuma wal amali bi muktadahu da yin aiki da abin da alqur'ani ya koyar kenan sakon da ake so a isar mana anan shine idan mun karanta alqur'ani to mu fahimce shi daka daga nan nake so ne kira ga jagorancin wannan makaranta don Allah ya kamata a samar da wani sabon tsari na musamman dangane da karantar da yara alqur'ani dinnan idan yaro ya karanta alkur'ani ya haddace shi kada a sake shi a sallame shi ya tafi a daɗa buɗe masa wani aji na fahimtar ma'ana alkur'ani idan kuka sa 'ya'yanku suka haddace ƙur'ani ba su gane mai Allah yake faɗa ba fa kenan ba su da bambanci da wanda yake karanta rubutun china amma baya fahimtar me yake ciki za su samu lada na karatun alkur'ani lada na tilawa alkur'ani lada na kasancewa su alkur'ani amma ba su da ladan fahimtar mai qur'ani yake faɗa wannan ta sa mutum zai wayi gari ya haddace alkur'anin amma kuma za ka ga yana da raunin gane manufofin addinin musulunci har ma wataƙila a zo a yi amfani da shi ta hanya wacce ba ta dace ba Ga shi ya haddace alkur'ani amma ya zama ɗan ta'adda da yawa a ƙasar nan akwai wanda sun haddace ƙur'ani sun iya karanta shi yana nan a ƙirjinsu amma wallahi malam da su ake ta'addanci da su ake kaza da niyyar kishin addini saboda ba su fahimci mai ƙur'ani yake faɗa ba na'am suna da kishin su karanta alƙur'ani na'am suna da kishin su haddace alƙur'ani amma ta'alimatul ƙur'an abubuwan da ƙur'ani suka karantar da mu wala ba su fahimce shi ba so kuskure ne makarantun ƙur'ani da suke yi a yanzu a yi ta koya wa yara suna haddace ƙur'ani amma ba san ma'anarsa ba zai fi tasiri kwarai da gaske a cikin zuciyar mutum yayin da ya karanta yana bibiyar ma'anar shi shi yasa muke da matsala mu hausa fulani mu muna karanta ƙur'anin ba mu san me muke faɗa ba sai mutum ya zo wurin kuka amma wallahi bai san gurin ya kamata ya kuka ba wurin da Allah ya bayani akan rahama da jin kai bai sani ba amma fa ya haddace ana ba da labari wai wani alhaji cikin alhazan alhazanmu 'yan Najeriya Allah ya kai shi ya je umra ana sallar tarawihi ta hajjudi a masallacin harami sai ya ji limaman nan suna yawan kuka da ya dawo ɗaki shi da abokanan sai ke cewa ka gaskiya limaman nan suna da raunin zuciya ai limamai sai na Najeriya ai ya ce wai in ban da ragwaye ba ka ji bini-bini liman yana fara karatu sai gaji ya fashe da kuka ai limamai sai na najeriya ka ga mutum ya sha fari tun daga bakar hannasi ko hawaye bai yi ba saboda suna da karfin zuciya baki yana da karfin zuciya miskini bawan allah bai sani ba ashe baki bai san me yake karantawa ba ne dan da ya san me yake faɗa da zai fashe da kuka a lokacin da yake karanta ayar azaba so da Allah idan yara sun haddace Qur'anin nan a rike su a buɗe Qur'ani yana da faɗi a buɗe musu wani special class dirasa mustamirra mustawa aliya a samu wani matsayi wani tsari na karatu a rinka koya musu tafsirin alkur'ani suna gane ma'ana ko da ku tarjama ne kawai da kuma sauran kira'at in ya haddace da kira'ar hafsu akwai warshu akwai kalun akwai duri akwai kani ga sunan kira'o'i a nuna musu cewa fa da saura saboda abin da yake faruwa yaran mu yanzu da mutum ya hadice Qur'ani an fara shi arama arama to sai girma ya dauke shi sai kaga yana ganin cewa da shi da malamin da ya koya masa duk ne to me bambancin su malamin 60 yake da shi shi ma 60 yake yake da ita to wannan sai takabburanci ya kama shi ya kamata a nuna masa a karatun alkur'ani yanzu bayan ka haddace qur'ani da kira'ar warshi ko hamsu to firamare kawai kai akwai sauran karatu wanda da yawa idan aka zo aka yi musu sauka aka ba su allon zayyana to an sallame sun tafi kenan sai ga wani ya ji ya kama kaza wani ya kama kaza in yan mata ne shikenan sai ta je ta fara zance Qur'anin ta manta shi niqabin da take sawa hijabin da take sawa ta manta sai ta shiga gari kuma ana fitowa ana me ana dan bayyana ado da kwalliya kamar yadda yanzu malami wa'azi ya mana bayanin ya ga mahaddaciyar Qur'ani ta yi kaza ta yi kaza wannan nasiha ce nake yi mana don mai aiki da wannan magana ta shekul islam a sani ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ku sani cewa alkur'ani shine manhaji da ya kamata mu rayu a kansa a duniya Allah bai taɓa yin wani littafi mai daraja irin ƙur'ani ba kuma a cikinsa ne za mu ɗauki rayuwa mai kyau wata al'umma da ta gabata wasu jama'a da suka gabata sun yi aiki da alkur'ani Allah ya kubutar da su sun samu nasara a rayuwarsu sai suka zamanto arkal umam wa a'lamaha wa aqwaha su suka fi kowa ɗaukaka da ilimi da ƙarfi saboda sun yi aiki da alkur'ani ku sani cewa alkur'ani ya zo ne asali don taimakon ɗan adam ja alkur'anu asasan lil insan saboda mutum saboda ɗan adam Allah ya kawo alkur'ani lihidayatil bashariya don ya gyara ɗan adam wa islahihi ta yadda shi alƙur'ani yana ɗauke da bayani akan ɗabi'ar ɗan adam shi alƙur'ani yana ɗauke da bayani akan yaya ɗan adam yake fanɗarewa shi alƙur'ani yana ɗauke da bayani akan yaya ake gyara cututtuka na ɗan adam alƙur'ani yana bayani dangane da haƙoƙi masu tarin yawa na Allah akan ɗan adam da haƙoƙin ɗan adam akan Allah alƙur'ani yana magana akan gyaran zuciya wanda idan zuciya ta gyaru ne ake samun zaman lafiya ku sani alƙur'ani duk wani mai tarbiyya da shi yake amfanuwa wajen tarbiyyantar da al'umma da zai tarbiyyantar ku sani alƙur'ani shine masdarul hidaya likafati jawanibil haya daga nan ne ake samun shiriya ga dukkan ɓangarori na rayuwar ɗan adam da alƙur'ani ne ake tabbatar da dukkan alheri da alƙur'ani ne ake fuskantar da ɗan adam zuwa ga hanya ta ƙwarai taujihun shamilun lisulukil insan alƙur'ani ɗaya ne daga cikin wasa'ilu bina'il umma ta yadda ake gina al'umma ta ƙarfi tarihi ya yi mana bayani cewa al'ummar da ta kasance tare da alƙur'ani ta haddace ta ta haddace shi al'ummar da ta mai da hankali akan gina makarantun alƙur'ani da taimakon makarantun alƙur'ani da tallafawa makarantun alkur'ani da ɗaliban alkur'ani al'umma ce za ta rayu kawiya aziza tana da ƙarfi ba don komai ba saboda ta sa ido da kulawa akan littafin Allah tarihi ya tabbatar mana cewa al'ummar da ta watsar da alkur'ani ta yi ko in kula da alkur'ani ta fifita wasu ilmumuka kan ilimin alkur'ani ba ta karewa lafiya ba ta kuma zama lafiya walantar ka wallahi ba za ta taba ci gaba ba ci gaba kyakkyawan ci gaba ba ci gaba irin na idanka ba kuma walan yartafi az-zulla anha kaskanci ba zai kauce daga kan wannan al'umma ba saboda ba ta yi riko da alkur'ani ba Makiya musulunci sun fahimci haka sun san haka ƙarin bayani da fashin baki da zan yi a nan gurin shine ku bani minti ɗaya ku saurari jawabi na mu duba yau yadda al'umma ba ta riƙi wannan alƙur'anin da komai ba idan ka ga makarantun da ake bara ake roƙo ake zagayawa ana fi sabilillah makarantun alkur'ani ne makarantun islamiyya ne idan ka ji makarantu da suke da motoci suke da manya-manyan gine-gine suke da all side new side suke da section sections parts parts wallahi makarantun boko ne idan ka ga makarantun da malaman suke da ƙaƙƙarfan albashi na a faɗa na a zo a gani wallahi makarantun ba na ƙur'ani ba ne ku duba yadda yau iyaye suke kashe wa 'ya'yansu kuɗi a kan karatun boko na'am yana da kyau mu yi karatun boko allah sa albarka don mu kore wa kanmu tozarta da wulaƙanta da kuma rashin wayewa a zamani wannan mai kyau ne amma kuskure ne mu wulakantar da makarantunmu na addini mu fifita na boko a kansu idan ka ji inda ake biyan naira dubu ɗari kaza a tam ɗaya wallahi makarantun boko ne akwai makarantun islamiyu a ƙasan nan na rantse da allah aji ɗaya ba su da shi a gine kuma makarantar ta fi shekara talatin ana haddatar da yara alƙurani Gwanda waɗannan ma da ɗan dama-dama akwai wanda ba su da wannan muna da labarin masu kuɗinmu yadda suke zuwa suna kai donation na miliyoyi kuɗi suna gina wasu makarantu wadda ba na alkur'ani ba amma an bar makarantu alkur'ani da wayo allah ne yasu a lesson kawai alhaji da kake biya wa 'ya'yanka kuɗin lesson da kake biya wa 'ya'yanka a wata kana biyan malami ɗaya da yake koya wa ɗanka physics chemistry mathematics biology kana biyan sa wajen naira dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin a birane akwai masu dubu ɗari da kaza ma wannan lesson teacher ne kawai amma ba ka iya biyan naira dubu ɗaya ta islamiyyar unguwarku ba ka iya biyan naira dubu ashirin ta makarantar ɗanka da yake karatun ƙur'ani ba ka iya bahaushe abin da ya ɗauka karatun alƙur'ani kyauta ake yi wani ɗansa ya je ya ce baba an ce a bada kuɗin makaranta sai ce lalle malaman nan sun lalace yanzu makarantar ƙur'ani mutum yanzu yana cewa a bada kuɗi ƙur'ani ka ai kyauta ake yi malamin ƙur'anin nan fa da yake karantar da mutane yana saka riga yana da iyali yana da gida yana so shi ma ya karya ƙashin kaza yana so ya sha sanyi yana so ya samu abin hawa mai kyau yana so shi ma ya ji cewa shi ɗan adam ne yadda ɗan adam yake rayuwa ya rayu don me za mu gadon masa da ƙasƙanci kawai don yana karantar da alƙur'ani ya ƙare lokacinsa yana karantar da alƙur'ani alhali kuma ba a sa masa albashin da zai biya mai bukatunsa ba waye ya ce maka ba a biya a karantar da alƙur'ani waye ya ce maka makarantun ƙur'ani sai dai a bar su su ƙare a wulakance ba a biyan malamai wa ya gaya maka wannan ci baya ne wannan gadarwa kai kaskanci ne da wulakanci kuma idan ba mu gyare ba kuma ba mu gyara ba to mun cuci 'ya'yanmu mun cuci jikokinmu mun cuci namu haka yaranmu za su tashi a kaskance suna yawon almajiranci suna yawo a titi ba su da ilimi ba su da karatu saboda mun nuna ilimin addini karatu alkur'ani karatu ne wanda yake bashi da daraja bashi da kima so ya ku yan uwana musulmi mu mutunta makarantunmu kamar yadda malamai suke mana bayani da mutunta su ne zai sa 'ya'yanmu su zama wasu waɗannan yaran insha Allah muna da garanti akan za su zama salihai waɗannan yaran su ne limamanku a azare wataran ran su ne malamanku masu tafsiri a azare wataran waɗannan 'ya'yan mata su ne iyayen wasu alaramomin da za su zo nan gaba nan da shekara ashirin talatin 'ya'yansu su ne za su zamanto ciyamominku da gwamnoninku da 'yan majalisunku da sanatocinku waɗannan yaran wanda ya boko a cikinsu ya je ya zama gwamna ko ya zama ciyaman ko ya zama sanata ko ya zama kaza zai taimaki addinin musulunci don ya san muhimmancin karatun alkur'ani ashe an musu gata na tabbatar ba wanda baya boko a cikinsu akwai ni'imar da ta wuce yaro ya yi boko kuma ya sha alƙur'anin kun masa tarbiya guda biyu amma karatun fa ba a samun sa haka sai an taimaka sai an agaza halin da makarantunmu na islamiyya na ƙur'ani suke ciki a ƙasar nan wallahi tallahi hali ne na wayo Allah na shiga uku hali ne na damuwa hali ne na talauci ba albashi mai kyau babu wuri wadatacce babu kaza babu kaza yanzu duba makarantar nan saukan nan ta biyar kenan yanzu dan uwa yake mun bayani na ga yadda gurin ya ginu yace malam ba lokaci da aka gina ba nan aka fara amfani da shi aka ta hakuri, aka zo aka nemo taimako aka gina masallaci daga baya aka zo aka taimaka aka gina wannan wurin ni yanzu da naga gurin yadda makarantar nan ta shahara na san sunanta wallahi wannan wurin ya mata kaɗan ya kamata a sai musu fili daga nan har zuwa can baya a faɗaɗa ta har ta zama jami'a ta zama university ga ta samu wuri mai kyau ga ta samu ainihin ɗalibai da malamai masu kima wanda suka san me suke yi amma kash tana fama da talauci tana fama da bukata tana bukatar a tallafa mata a agaza mata don waɗannan 'ya'yan a ci gaba da fitar da irinsu duk shekara bari ku ji abin da wani kafiri ya faɗa dangane da makarantun alkur'ani shugaba ne ɗaya daga cikin shugabannin birtaniya yake cewa taron wani taruwa da ake yi ya ce matuƙar wannan alkur'ani yana nan a cikin musulmi to wallahi turawa ba su isa ba su ci nasara a ƙasashen musulmi matuƙar akwai makarantun ƙur'ani suna karantar da 'ya'yansu wannan alƙur'ani saboda wannan alƙur'anin shine yake sa su su san ubangijinsu su san addininsu ƙoƙari da kuke yi ku dawo da su kan manufofinku matuƙar kuka bar makarantunsu na ƙur'ani suna yaye 'ya'yan suna karantar da su ƙur'ani to ba yadda za a yi bature nasara akan waɗannan mutane musulmi jallad stone ake ce da shi ba zai taɓa yiwa ba kenan ku tsaya ku yaƙi makarantun alƙur'ani kada ku bari a rinka karantar da musulmi alƙur'ani wani kafiri shi ma bai hude ana ce da shi watson ɗaya ne daga cikin manya-manyan kafirai a duniya da suke yada kafirci a cikin ƙasashen musulmi ya ƙware yana research ya za a yi a yaɗa kafirci a tsakanin musulmi a hana musulmi yin addini ya ce wa inna na narqubu sairar ƙur'ani fil madaris islamiyya mun sa radar mun saka rada mun saka tabaran hangen nesa muna dubawa muna gani yadda ƙur'ani yake tafiya ake karantar da ƙur'ani a cikin makarantu na islamiyu a cikin ƙasashen musulmi ya ce mun lura akwai wani babban haɗari wa na fihi al-khatar dahim haɗarin ne, shi alƙur'ani mai girma Rikonsa a wajen musulmi haɗari ne gare mu mu wanda ba musulmi ba a su suna karanta alkur'ani suna rike shi suna fahimtar ma'anarsa wato wannan threat ne kamar yadda ya faɗa haka shi kansa musuluncin a bas su su yi shi threat ne abu ne da yake ban tsoro mai girma wanda yau muna fama da wannan ya za mu yi mu yaƙi mutanen akan waɗannan abubuwa guda biyu wannan ta sa malam duk hanyar da za su bi su dan kofar da karatun alkur'ani da makarantun alkur'ani wallahi za su bi da hanyar da kuka sani da wadda ba ku sani ba ga hanyoyin sa wa yara a ransu ana cusa musu ra'ayin boko zalla a nuna musu karatun ƙur'ani karatun addini ba shi da amfani it has no relevance karatun addini ba da relevance ta yaya idan yaro ya je ya yi karatun addini ya gama me zai zama sai a ce da shi ku gaya mana wani babba a ƙasan nan da yake ƙur'ani ne ya kai shi ko karatun addini ne ya kai shi matsayi ku gaya mu wa za ka daga ku gaya mu wani mai tafkeken gida mai katon kamfani mai katon kaza mai katon kaza wanda addinin musulunci ya karanta ƙur'ani ya karanta ku gaya min wani mai babban kujera a federal government wanda saboda yana da karatun qur'ani aka ba shi wannan automatically ana nuna wa mu kar su yi wannan karatun saboda karatun ko an yi an gama ba a samu wani matsayi wannan ɗaya ne daga cikin illar da 'yan siyasar mu musulmi suka yi mana suka kashe mu muna raye ta yanda za su zo su farauci ƙuri'ar mu mu jefa musu mu zaɓe su amma in suka hau kujerunsu na mulki ba sa tuna malaman addini da ɗaliban addini su cusa su a ofisoshi na gwamnati alal akalli su rinka samun albashin da za su rayu su da iyalansu da haka in yaro ya zo ya karatu ya gama me zai yi ba abin da zai yi makarantun bokon ma da yawan su ba a makaranta alkur'ani makarantun bokon ma da yawa an kansile arabic mutum musulmi zai bude private school wallahi tallahi ba arabic ba alkur'ani suna nan da yawa muna gani babban makaranta ta musulmi ce amma wallahi ba a koyar da qur'ani a cikin ta yanzu na zan ba ku laspika ku ta a garin kun nan ba za ku iya irga adadin makarantun da na musulmi ne sun gina su amma ba a karantar da alkur'ani ko da na sadaka ne me yasa because it has no relevance a wurin shi. qur'anin ba shi ne a gaban su ba da haka mu sun wayi gari an nuna musu ba za samun matsayi a wannan kuma damar rayuwa ce ta duniya kawai wannan ɗaya ne daga cikin hanyar da ya sa ake kashe mana makarantunmu na ƙur'ani da makarantunmu na islamiyya abu na biyu makarantun za ka gansu ba su da kima ba su da gini mai kyau a cikin kashi ɗari na makarantunmu na addini wallahi tallahi sai ka ci sa'a ka samu kashi biyar wanda suke da sayid ginanne da tsari da komai ana karantar da mutane addini wallahi wallahi babu me yasa saboda bai da bai da muhimmanci a wajen al'ummar mutum yana tashi abin da yake tada hankalinsa in yaron sa ya fara magana yana neman wace nazari school zai je kai ɗansa don ya iya turanci sai ka ji mutum yana ga abokanansa wallahi alhamdulillah congratulations wala yaro na yanzu yana nazari two eh, primary one he can speak english fluently wala i don't have problem wala this school is very good for is very nice ka ɗauki danka kai makarantar can abin da ya dame shi yaronsa ya iya turanci ya yi speaking english fluently amma he is not asking himself shin ɗanka can he speak arabic fluently can he read quran fluently zai karanta alƙur'ani zancen allah zai iya yin larabci yaran mu duk sun iya karanta jarida amma wallahi ba su iya karanta qur'ani ba su iya karanta littafin larabci ba da shi da rubutun china da na japan duk wasu ɗaya ubin sai a wajensu saboda ba a koya musu ba wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyi guda dubu da ake bi na kashe mana makarantu minister of education akwai makarantu a ƙarƙashinsu ku bincika ku gan waye suke bibiyar yaya 'ya'yan musulmi a jihohinmu na musulmi ana karantar da su ƙur'ani ko ba a karantar da su ko ana koya musu arabiya ko ba a koya musu kai bari in gaya muku an yi lokacin da malamin arabic a makaranta da da ake yin arabic din wallahi sai ka tarar da wani gajiyayye ne tsoho za a samu gajiyayye sai a ce malamin arabo ba wai kaji ba malamin arabic malamin arabo haka yaran suke cewa malam sai tsoho ya tsufa ya gaji shi ne za a ɗauke shi in ya zo ya zana maka alu yadda ka san wata gora haka ya zana ta a haka za a ɗauke shi ajiye shi wai shi ne zai rinka koyar da yaran arabic kuma idan an zo saka darasin arabiya sai a sa shi a ƙarshen period lokacin yara suna jin yunwa lokacin sun gaji an kusa tashi yara sun fara buga benci su gida za su tafi sai a ce ana da arabic ko ana da qur'ani lokacin malamin zai zo yaran ba su hayyacin su dan yunwa ya ishe su kowa jakarsa a hannunsa yake daga cikin hanyoyi ne da ake kashe mana karatun addinin mu da kanmu a wata makaranta an ɗauki wata kwafa daga kudu ta zo aka ɗauke ta zo service a wata makaranta sai aka zo irin speech and prize giving day yarinyar nan kwafa din nan ashe kirista ce mai aƙida ta kiristanci tana yada kiristanci sai ta shirya yara drama sai ta kira wannan lika za ka yi presenting paper ɗinka ka yi turanci ka sa necktie ka sa abin likitoci wannan lauya ne ka zo ka yi turanci ka sa abin lauyoyi wannan kuma malamin ƙur'ani ne shi kuma sai ta ce zai nemo tsohuwar babbar riga mai datti da wata hula mai annakiya da sanda da dogon carbi ta sa masa wani lalataccen gemu na gashi na auduga a fuskarsa sai ta ce sai ka zo kai bayani akan muhimmancin ƙur'ani da sunan drama mutane suna tsammanin ta yi abin a zo a gani ne mai daɗi ashe cutar addinin ta ta illata shi ta hanyar drama da me da likita ya zo kana ji ko aka gan shi aka yi tafi ya turanci ya turanci ya koma aka tafa masa sai kuma lauya ya zo ya turanci ya turanci ya turanci ya yaba lauyanci ya ce yara ku zama lauyoyi sai shi kuma aka kira shi ya zo ya bayani akan muhimmancin karatun ƙur'ani wannan kwafa ɗin kafura ce amma da ya zo fitowa sai ya fito da mummunan shigan da duk wanda ya ganshi zai kyamace shi riga mara kyau hula mai annakiya ga wani farin gemu ga wani dogon carbi yana jan ƙasa ga takalmi silifa a ƙafarsa rigar daban wandan daban ya zo yana bayani da ya zo daidai da lokacin da yake bayanin ƙur'anin sai ta sa ana raba manyan baƙi lemo ana raba musu kaza ana raba musu kaza dan kada ma hankalinsu ya kai ga bayanin da yaron zai yi aka yi ta ihu ana cewa ga wani abun kallo abun dariya kaga sakon shine wanda ya karanta qur'ani ba shi da kima a cikin al'umma wanda ya karanta alqur'ani ba da daraja a cikin al'umma irin wannan illar ake mana a cikin gidajenmu amma fa kwafa ce an ɗauke ta ta zo arewa makarantar musulmi private school ta zo tana wannan kwafancin ta shuka wannan tsiya sai wani ne daga cikinsu ya ce jama'a ba abin dariya ba ne an mana illa an zage mu ne ba ku fahimta ba sauran duk ba su gane ba sun ɗauka dirama ce abin dariya ne kenan wannan yana nuna cewa muna nuna wa yaranmu ba su da kima shi yasa kullum muna faɗa hukumomi muna gaya 'yan siyasa lalle ne makarantu na alƙur'ani a jawo su jiki malamai na alkur'ani yaron da duk ya haddace qur'ani a gari ai yana da muhimmanci a bude masa wani wuri a ofishi a cikin ofisoshin gwamnati a sa masa albashi taimakon da yake wa mutane karantar da mutane da yake yi a sa cikin yan majalisar gwamna cikin yan majalisar chairman cikin yan majalisar shugaban kasa cikin yan ba za su iya ba shawara ba tunda musulmi ake shugabanta ba za su iya ba da shawara akan inganta ilimi ba amma ba wannan ake so ya ci gaba ba so ake yi a dankwafe shi a kashe shi wallahi ina so in ce da ku a takaice kuna zuwa kuna aiki wa kirista ba ku sani ba kuna aiki ma yahudawa ba ku sani ba ga kuma wata tsaya da ake yanzu sai a zo a buɗe makaranta private school a ce yaro tun karfe bakwai za a kai shi kuma ba za a tashi ba sai karfe shida da rabi ko biyar da rabi idan ka ɗauki ɗanka ka kai musu ka jefar musu za su yi mai karatun boko daga safiya har karfe ɗaya da rabi zai tsaya ci abinci masu sallah su sallah ana gamawa wannan karfe biyu biyu da wani abu yara sun huta awa ɗaya za a shiga lesson da wannan lesson ɗin za a cinye mu sai biyar da rabi za a tashe su ga homework da aka ba su ga assignment da aka ba su da aka yaro idan ya dawo gida ba shi da lokacin da zai je islamiyya don an cinye mai lokacin islamiyya idan an zo saturday and sunday weekends days ko weekends sai a ce wannan lokacin kuma akwai lessons da za a yi saboda yara suna faduwa mas da english yara ba sa cin physics ba sa cin kaza ba sa cin kaza so akwai lesson asabar da ladin ma sai a sa lesson masu kokari ne ma suke sawa ranar asabar kawai sai a ce ranar lahadi yaro je wanki yaushe 'ya'yanku za su samu shiga islamiyya yaushe yaranku suka samu lokacin da za su je islamiyya an cinye musu lokacin islamiyyar so makarantun kwarai su ne waɗanda za su ajiye yara su musu karatu da safe zuwa azhar daga bayan azhar zuwa la'asar kuma zuwa bayan la'asar a koya musu karatun addinin musulunci wannan shine ya dace amma idan ba ku gane ba kuna ganin za a gina yaran ku ne a musu ilimi za su wayi gari su zo suna faɗa da addinin Yaran da duk ya tashi baya da karatun alkur'ani to ba zai ga mutunci alkur'ani ba kuma ko da ya zama shugaba ba zai kimanta alkur'anin ba wannan ta sa da yawa yanzu masu mulkin mu waɗanda suke kan kujerun ba su san da alƙur'anin ba a lokacin da suke yara ba a koya musu ba Da haka ba sa mutunta kuma ba sa kimanta alƙur'ani din ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa shi alƙur'ani yana da mu'jiza ku ji daga kaɗan daga cikin mu'jizodin alƙur'ani da ya kamata mu himmatu mu sa yayan mu su rike shi na farko malamai suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya karanta wani abu na alkur'ani ko na harafi kwaya ɗaya za a shi lada goma kullu harfin bi ashri hasanat kowane harafi ɗaya yana da lada goma in ya karanta a cikin alkur'ani lissafi ya nuna cewa harufan alkur'ani sun fi adadin harafin alkur'ani ya fi dubu ɗari uku yanzu yaran nan da suka haddace alkur'ani a cikin kwakwalwarsu akwai harafi harafi harafi na alkur'ani ya fi dubu ɗari uku ka buga wannan dubu ɗari uku duk harafi ɗaya yana da lada goma idan mutum ya yi sauka ɗaya nawa zai samu lissafi ya nuna cewa sauka ɗaya ta alƙur'ani idan mutum ya yi Allah zai ba shi lada ya fi miliyan uku sauka ɗaya in yaro ya sauka ƙur'ani ɗaya ya karanta ya muraja'a yana da lada ya fi miliyan uku Allahu akbar bismillah kadai idan ka karanta bismillahi rahmanir rahim tana dauke da lada 190 idan ka karanta shafi ɗaya na alkur'ani shafi ɗaya kawai kamar yanzu shafi ɗaya wanda yake dauke da wannan aya ayatul daini ita ce atwalu aya fil qur'an aya da tafi kowace tsawo a cikin alkur'ani mai girma tana da harafi 552 harafi 552 wannan yana nuna cewa idan ka karanta shafi ɗaya na wannan aya ɗin Allah zai baka lada dubu biyar shafi ɗaya kawai ai dole su raba ku da karanta alƙur'ani don sun san da shi ne za ku rabauta ai dole su kaskantar muku da alƙur'ani ai dole a shedan ya sa mutane rashin ganin kima alqur'ani da makaranta alqur'ani saboda wallahi rabautar dan adam yana cikin alqur'ani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la aqulu alif lam mim harf ba ina nufin alif lam mim harfi bane a'a alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun alifun harafi ne mai zaman kansa lamun harafi ne mai zaman kansa mimun harafi ne mai zaman kansa yayin da mutum yace alif lam mim yana da lada talatin babu wani zikiri babu wani salati babu wani wuridi babu wani karatu da ya fi karatu alkur'ani samun lada ku makaranta alkur'ani ku masu koyar da alkur'ani khairukum man ta'allama alkur'ana wa allama mafi alheri a cikinku shine wanda ya karantar da alkur'ani kuma ya ainihin karanta alkur'ani ya kuma karantar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ranar tashi alkiyama za a gaya wa mai karanta alkur'ani ikra ikra wartaqi warattil kama kunta dunya karanta ka samu ɗaukaka ka ƙara yin sama Allahu akbar wai mai qur'ani sai a ce da shi yi sama ƙara sama ƙara sama kamar yadda kake karantawa a duniya qur'ani shine zancen da a lahira ma Allah zai ce wa mai qur'ani karanta qur'ani la ilaha illallah hadha fadlun azim wannan falala ne mai girman gaske Allah zai ce da shi matsayinka iya ƙarshen ayar da ka karanta iya matsayinka mai alƙur'ani kullum ɗaukaka yake a duniya gaba yake a lahira ma a gaba yake shi yasa a nan duniya manzan Allah yake cewa ya ummu nasa a likita biLla? wanda zai wa mutane limanci wanda ya fi su iya karatun ƙur'ani wanda ya fi su sanin ƙur'ani wanda ya fi su hadda ƙur'ani shine imam imam ana nufin jagora annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa idan an je yaƙi an yi mutuwa an kashe mutane in ya zo zai yi wa mutane sallar gawa sai ya ce ku matso min da wanda ya fi kowa hadda ƙur'ani a gabana sallar gawa idan an zo yi wanda ya fi hadda ƙur'ani shi ake sawa a gaba gaba idan ya zo zai binne mamata sai ya ce ku bani mai ƙur'ani shine a gaba Allahu akbar annabi ya nuna wa mutane daraja da matsayin alkur'ani tun kafin su bar duniya yanzu ya kamata ka zo ka kashe ɗanka dubu ɗari kaza miliyan kaza ya gama kaf amma wallahi bai da izu biyu lafiyayyu ya tura ɗansa yana karatu a ingila duk shekara yana kashe masa miliyan talatin ya tura ɗansa yana karatu a dubai duk shekara yana kashe masa naira miliyan ashirin da bakwai ya tura ɗansa yana karatu a china a shekara hudun nan ya yi lissafi zai kashe masa naira miliyan hamsin da bakwai amma wallahi duk karatun da yake yaron nan babu darasin ƙur'ani ko ɗaya a ciki haka zai zo ya dawo irin su ne za su zama ku? su zama sanatocinku su zama ciyamominku su zama ku, wato gaba ɗaya lokacin da suka yi karatu ba a koya musu addini ba kuma ba a karantar da su ba kuma ka duba yadda ɗalibi yake tasirantuwa da abin da yake koya haka za su wayi gari suna mulkanku ba su da tausayi akan ku ba su ma san da makarantunku ba ba a mitin akan makarantun islamiyya a ofisoshin gwamnati wallahi dan ba sa cikin tsari karatun boko yana da muhimmanci ko to karatun islamiyya fa karatun boko yana da muhimmanci ko makarantar alkur'ani fa malamai suna da muhimmanci a biya su albashi malaman qur'ani fa mai shara a ƙasar nan mai share titi a ƙasar nan yana da albashi mai sharar bakin titi yana da albashi ana biyansa amma malami a anguwa da yake da islamiyya yana karantarwa ba a biyansa albashi kuma iyayen ba sa ba da kuɗin makarantar in an ce a ba da albashi a biya malamai albashi a ce malamai sun lalace suna son duniya anya kuwa a haka za mu tafi mu gyara ina yin wannan bayani ne saboda waɗannan yara wataƙila Allah zai mai da wani ya zama gwamna wataƙila Allah zai mai da wani ya zama ciyama wataƙila wani zai zama sanata wataƙila wani zai zama shugaban ƙasa waye zai share wa makarantun ƙur'ani hawayensu kuma wajibi ne malamai su rinƙa yi mutane bayani darajar wannan alƙur'ani zama da mai hadda alƙur'ani ɗaukaka ne wanda ya haddace alqur'ani shine madaukaki manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi masalul ladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa hafidun lahu ma'a safaratil kiramil barara wa masalul ladhi yaqra'u alqur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alayhi shadidun falahu ajrani wanda yake karanta alqur'ani ya haddace alqur'ani waɗannan ‘ya'ya naku da kuka haddace alƙurani manzo Allah ya ce suna tare da manya-manyan mala'iku managarta Allah ya kimanta su suna tare da manyan mala'iku managarta masu kima masu daraja albarara wanda yake karanta qur'ani bai haddace ba qur'ani yana masa wahala wajen karantawa wanda da kiri ke karantawa yana ina a cikinsa to shi kuma yana da lada kala biyu ladan karatun qur'ani da kuma ladan wahalar da yake sha mai alqur'ani shine za a sa masa wato wata hula ta girmamawa ranar tashi alkiyama shine yulbasu tajul karama crown hular sarki da yara suke faɗa wanda yake da alkurani a ranar tashi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace qur'ani zai faɗa qur'ani zai zo da kansa yaji'ul qur'anu yawmal qiyamati fa yaqulu ya rabbi hallihi qur'ani da kansa zai zo yace ya ubangiji wannan bawan Allah wannan bawan Allah wanda ya karanta ya Allah ya mai girma da ɗaukaka ka yi masa kwalliya ka yi masa ado Allah zai ce wa mala'iku ku sa masa hula crown ku sa masa hular sarki hular girma ranar tashi alƙiyama jama'a alƙur'ani yana ceto wanda yake karanta alƙur'ani ƙur'ani zai cece shi nan kuma nake jan hankalin mutanen da suke yaudara kansu a rayuwa kullum baka fashin karanta jarida daily trust new nigeria punch wacece wacece baka da fashi wayar ka wannan kullun sai ka shiga wani website ka duba kaza ka duba kaza ka karanta whatsapp ɗinka ka duba facebook ɗinka kullum wayarka tana da wasu awanni ko wasu mintuna baka fashi amma qur'ani a gidanka yayi kura baka bude shi ka wa kanka hisabi kafin ka mutu wallahi duk hoton da ka gani na tsaraici duk kidan da ka ji da wakar da ka ji wallahi sai Allah ya tambaye ka a wayarka ka tuno da wancan ladan da na faɗa na karanta Qur'ani ka tambayi kanka shin kana karanta Qur'ani ka san me ya jawo mana tun da muka tashi tun muna ƙanana ba a nuna mana darajar karanta alƙur'anin ba wasu da Allah ya sa suke addini sai aka yi kuskure su kuma aka tashe su sai aka ba su falalar wani abu ba alƙur'anin ba su kuma aka liƙa musu wani zikiri wanda ba ƙur'ani ba aka ce musu shi kuma shine yake da daraja wancan kuma ɗan duniya ne baya wancan zikirin baya ƙur'anin amma fa baya fashin karanta jaridu baya fashin karanta labarai yanzu wani in ya wayi gari bai ji voice of america ba ji yake kan bai da lafiya sai ya tambayi abokinsa wai yau me aka faɗa idan wani ya wayi gari bai ji bbc ba bai da nutsuwa sai ya tambaya me aka faɗa yau a bbc idan wani yau ya wayi gari bai saurari jamus ta bayan Azar ba ba da nutsuwa amma wallahi idan bai saurari wa'azi ko bai saurari alkur'ani ba abin da ya dame shi mu yi wa kanmu hisabi kafin Allah ya tashe mu mu ainihin amsa tambayoyin da zai mana alkur'ani yana ceto azumi ma yana ceto albishirin ku masu azumin nafila azumin ku zai cece ku albishirin ku waɗanda kuke da wuridin karanta alkur'ani kullum a gidanka a falanka kana karanta qur'ani a ɗakin matarka kana karanta alkur'ani albishirin ki hajiya da kina da alkur'ani a gidan kina karantawa annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama yace, ce asiyamu wal qur'ani yashfa'ani lil abdi yawm al qiyama da azumi da alkur'ani za su yi ceto ranar tashin alkiyama azumi zai ce ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa shahawat bin nahari fashaffi'ni fi ya ubangiji wannan hadisi imamu ahmad ne ya rawaito shi hadisi na dubu shida da ɗari shida da ashirin da shida ka koma ka je karanta ashe albarka ne gare karanta alkur'ani ba kya fashin shiga whatsapp hajiya ba kya fashin duba facebook ɗinki hajiya amma dan Allah sau nawa kike soki qur'ani wuridin me kike da shi kullum me kike karanta na alkur'ani la ilaha illallah ibn buraid ibn buraida ya ruwaito daga babansa yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alkur'ani zai zo ranar tashi alkiyama kamar wani mutum wanda yake mai canjajjen launi ka duba wani abu mamaki za a yi ƙur'ani ne za a zo da shi da sifar mutum amma yana da kama wato kamar wacce take launinsa ya canja kamar ba shi da lafiya ga alaman yunwa a tattare da shi sai shi ya zo ya ce ya Allah ni ni ne na hana wannan bawa naka ya yi bacci ni ni ne na hana shi ya tsaya ya ci abinci ma wadatacce yadda kowa yake ci ni ni ne na hana shi ya huta kullum karanta ni yake yi ni na mai da shi a haka a duniya ya Allah ina so ka taimake ni in cece shi sai Allah ya sa ƙur'anin da kake karantawa ya ɗauke ka ya cece kai kai ka gidan aljanna ‘yan uwana ku karantar da yayanku alkur'ani dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya fi kowa alheri a cikin ku shine wanda ya karanta qur'ani ya kuma karantar da shi riwaya ta tabbata annabi ya ce inna afdalakum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alheri a cikin ku shine wanda ya karanta alqur'ani ya koyar da shi ku gaya wa 'ya'yanku suna cikin alheri ku rinka ba wa 'ya'yanku kyauta in sun yi hadda ƙur'ani ko sun haddace wani izu ana zuwa ana taron speech and prize giving day ɗanka ya yi first position an masa kyauta yarka ta yi first position second position an mata kyauta amma a makarantar islamiyya ku yaranka kullum yana ba da hadda baka taɓa zuwa ko da leda chocolate ka siya ka bashi a matsayin motivation ba in gaskiya kuka sa a gaba kuma kuna so ku nuna 'ya'yanku addini yana da muhimmanci a wajen ku to ku koya musu karatun alkur'ani kuma ku rinka taimakon su kuna ba su kyaututtuka yayin da suka karanta alkur'ani al'umma tana da tsananin buƙatar ta mai da hankali akan makarantunta na alkur'ani da kuma malaman da suke karantar da alkur'ani ba don komai ba waɗannan al'umma suna koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah shi ya turo wa mutane al'ummiyin wanda ba su iya karatu da rubutu ba ya turo musu manzo a cikinsu yana koyar da su alƙur'ani ashe koyar da alƙur'ani aikin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi yana tsarkake su yana koyar da su ƙur'ani da sunna da suna kan bata mabayyaniya da dalilin alƙur'ani suka waye ashe alqur'ani shine zai rage muku yawan yan fashi da makami alqur'ani shine zai rage muku yawan yan shaye-shaye alqur'ani shine zai rage muku yawan mazinata alqur'ani shine zai rage muku yawan barayi alqur'ani shine zai rage muku yawan yan ta'adda ku shagaltar da 'ya'yanku su zama busy suna hadda alqur'ani sai kaga yaron ka yana da nutsuwa sai kaga yarin sai kiga yarinya ki tana da nutsuwa saboda albarkacin tana karanta alqur'ani so waɗannan makarantu na alqur'ani suna da amfani kwarai da gaske na farko dai wurare ne na samar da tarbiyya wallahi duk wanda ɗansa yake karatu a irin wannan makaranta yana da kwanciyar hankali insha Allah bai zai ga taba a hannun ɗansa ba duk wanda ɗansa yake karatu a irin waɗannan makarantu yana da garanti insha Allah ba za a je a fasa motar wani a saci rediyon wani a cikin gari ba saboda ɗansa yana da malamai da ke karantar da shi gaskiya ba ka da haufin ɗanka zai shiga wata ƙungiya ta ta'addanci amma yau abin tausayi ku duba yaranmu idan yamma ta yadda suke cika filin bol wannan zai nuna mana akwai matsala fa ba sa cika makarantu da yawa yanzu matasa ma ba sa ma shiga makarantun islamiyya in kaga yara sun shiga in kaga wanda suke karatun islamiyya to yara ne yan kanana ko mata matan ma wadda bata shiga jami'a ba da ta fara kwaleji ta fi ƙarfin islamiyya saboda haka an canja musu tunani an mai da su wani tsari daban to irin waɗannan makarantu su ne suke koya yara kyawawan ɗabi'u da al'adabu saliha irin waɗannan karantu makarantu koyi ne da magabatanmu na ƙwarai wanda su ne ƙur'ani ya ce mu koyi da su karantar da yaro a cikin yarintarsa a koya mai alƙur'ani yakan sa ya tashi da tsarkakakkiyar zuciya da gyararriyar ƙwaƙwalwa karantar da yaranmu alƙur'ani yakan haskaka zukatansu karantar da yaran mu alqur'ani yakan kulla alakar su da Allah tabaraka wa ta'ala karantar da yaran mu alqur'ani zai sa yaran ka duk inda ya je ya dawo za a ga yana da kishin addinin musulunci ba zai wayi gari yana fada da musulunci ba amma yanzu muna gani a wasu daga cikin ofisoshinmu na gwamnati jami'an gwamnati wasu musulmi na rantse da Allah da su ake amfani ake yakar addini da shi za a yi amfani ya hana a gina masallaci a wani wuri da shi za a yi amfani ya hana satifiket wata makaranta ya iya ba ta rijista saboda masu addini ne a ciki don bai san muhimmanci addini ba da waɗannan makarantu na Alƙur'ani da su ne za a samu himaya min aljarima a samu kariya daga aikata ta'addanci da barna da kashe-kashe da fasa cikin mutane da kwalba da tsallaka gida da fashi da makami yanzu duk waɗanda suke zuwa suna kinafin mutane suna kama su a kama wannan a ji a ɗaure, a kama wannan a sai da shi a ce sai an da miliyan kaza wallahi tallahi zaka ga babu yara waɗanda suka samu tarbiyya ta addini babu su ashe ku taimaki irin waɗannan makarantu zai taimaka ku zauna lafiya bayan wannan wannan yakan sa yaro ya tashi yana sha'awar malamai ya ga kulla alaka da malami shi yasa yanzu za ga ci gaban da aka yi idan yaron ka yana da addini za ga kullum maganarsa yana so ya zama kamar malam wane ne amma wanda baka ba shi addini ba so yake ya zama kamar dan balwa ne wanda baka ba su addini ba a cikin mata so take ta zama yar fim wance abin da yake burge su su yi koyi da yan fim su yi koyi da yan kaza yan wasan kwaikwayo so waɗannan makarantu suna da muhimmancin da wallahi tallahi ba za mu iya faɗansu anan ba kuma yana taimakawa ya sa yara ko matasa ko al'umma su zama suna ɗa'awa wa shugabanninsu dan a cikin alkur'ani an ce atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bi shugabanni a cikin ku ashe da alkur'ani ne za a sa ba a samu yan ta'adda ba da wanda za su fito su yaƙe ku ba kuma da alkur'ani ne yaran mu za su tashi da aƙida mai kyau ba za su tashi suna zagin sahabban annabi ba dan sun san muhimmancin sahabbai su suka rubuta alkur'ani sun san muhimmancin sahabbai su suka yi da alkur'ani sun san muhimmancin sahabbai su ne kai tafsirin alqur'ani a duniya ashe qur'anin ne yana da muhimmanci kwarai da gaske da wannan qur'anin ne idan kun ba su ba za a yi yaro ya da a bashi wani zikiri kwaya ɗaya a cewa ya fi ƙur'ani sau dubu kaza saboda ya san wahalar da ya sha haddace ƙur'ani kawai a kawo mai wani zikiri a ce ya fi wannan alƙur'ani ba zai yadda ba ka bashi tarbiyya so ku samar da halakatu tafiz halka a masallaci halka a anguwa a yi ta karanta ƙur'ani ana haddacewa da shine wallahi tallahi za mu samu nasara daga nan zuwa shekara 20-30 muna so mu ga gwamnan jihar Bauchi yana jan alkur'ani yana fassarawa tsohon ɗalibin makarantar kaza ne daga nan zuwa shekara 30 ko 20 da wani abu muna so mu ga sanata na kaza yana jan alkur'ani a majalisa yana fasawa daga nan zuwa shekara kaza muna so manya-manyan 'yan siyasanmu suna tutiya da gina makarantun alkur'ani da taimakon makarantun alkur'ani waɗannan yara idan sun gama wallahi tallahin Allah ya ba su matsayi za su iya kawo motion a majalisa da za a sanya makarantun alkur'ani a rinka biyan malaman su albashi kamar yadda ake biyan mai shara albashi don mai shara yana da muhimmanci a cikin al'umma abu na ƙarshe a kula da wannan makarantu ta hanyar al'infaq alaiha tallafa musu masu hali ku ji tsoron Allah wanda Allah ya rufa masa asiri ya ji tsoron Allah ka duba fa kanka ya kai dan uwa haka kawai Allah ya zabe ka ya baka abun duniya ya hana wasu ko dai ta hanyar sarauta ko hanyar mulki ko hanyar siyasa ko hanyar kasuwa ko noma ko na makamancin wannan kai Allah bai yi kyashin baka ba bai kamata kai kuma ka yi kyashin ba mutane ba taimakawa makarantu irin wannan ba taimakawa wani individual bane ne taimakawa al'umma ne yanzu insha Allah wannan makarantar daga nan har duniya ta shi dukkanmu nan gaba daya sai mun mutu mun tafi mun bar wannan azuzo mun bar wannan gurin daya bayan daya Allah zai dauke mu wayi gari ba mana amma makarantar tana nan ashe yayin da ka sa kwabanka wajen taimakon wannan makaranta har ka mutu a kabarinka kana samun lada yanzu za ku kwatanta wanda ya bada kuɗi ya gina wannan gurin irin ladan da yake samu yanzu za ku kwatanta wanda ya gina wannan masallacin ladan da yake samu yanzu ku kwatanta ladan da wannan yake samu to me ya ragu a cikin dukiyarsa yanzu wanda ya gina wannan gurin ya talauce saboda ya bada taimako an gina wannan a kasa gane ina kuke kashe kuɗin ku sai dai mutum ya je ya sai gida a ingila ya sai gida a amerika ya ɗauki matansa su tafi yawon duniya ka je ka dawo ka yi kaza kun tara gidaje kun sayi filaye kun saya kun rufe kun danne mutum yana ta tara kuɗi amma bai tara kwanakin da zai cinye kuɗin ba kana tara kadara baka tara kwanakin da zaka zauna a cikin kadara ba kai ne a gida a can kai ne da gida a can kai ne da gida a can kuma duk tsiyarka gida ɗaya zaka zauna a gida ɗayan ma ɗaki ɗaya zaka zauna a ɗakin ma iya gadonka zaka kwanta a gadon ma iya inda zai ɗauke ka bai fi baɗin wannan teburin ba a nan zaka kwanta haka zaka zo kana da kuɗin ka tara dukiya a ƙarshen rayuwarka Allah ya jarrabe ka da hawan jini da ciwon siga da ciwon hanji da ciwon gwiwa da ciwon duwawu da ciwon hanci da ciwon duk wata tsiya da ka gani ta duniya Allah ya jarrabe ka da shi ka ga mutum ga dukiyar amma baya iya cinta cik sai dai 'ya'yanka su dauko su ce baba anan za sa hannu kai lokacin da wallahi tallahi sai dai ka dangwala ma sai ba zai ba dan hannunka yana rawa ka zo ka mutu su gaje dukiyar wani bai kai ya kawo bai zo ya aure matar kai cinye wannan kudin da kai kai wa Allah aiki haka abin da yake faruwa kwanan nan wani ya bugo mun waya yake cewa akar makalla na ce ya aka da Allah malam ina neman wata guzuma ce wata mata nake nema da wanda Allah ya sa mijinta ya tara kudi ya mutu ya tafi ya batta irin ta nake so na ce me kace ya ce wallahi malam irin ta nake bukata na ce ko tsohuwa ne mai ya'ya ya ce ai ita ma aka fi so wanda aka bar mata kudi. kaga kai baka gina masallaci da kuɗinka ba baka taimaki addini da kuɗinka ba ka mutu wani ya zo ya aure matarka ya zauna a gidanka ya hau motarka ya kwanta a gadonka kuma matarka ta zo ta yi aure ta yi kwalliya a mata guda ta yi she kana kabari kana kwance wani ya zo ya ci kuɗinka a banzan bazara baka taimaki Allah ba ƴaƴanka baka biya musu kuɗi suka je suka karanta addini ba ballantana su je kabarinka su maka addu'a bayan ka mutu baka taki ɗaya mita ɗaya mita biyu ba da shi na masallacin da ka gina kafin ka mutu ba da aji ɗaya da ka gina kafin ka mutu amma bar gida ya fi ɗari kana da gida a Bauchi kana da su a Kaduna ka je ka siya a Maiduguri Boko Haram ta ko ka ka je ka siya a Kano ka je ka siya a kaza a Katsina kana da shi kana gadara ka tara kararori amma duk tsiyarka kuma a azare kake zaune baka koma Kaduna ba baka koma azare ba duguri ba don tafi karfinka ba koma kaza ba Ga shi dai haka zaka zo ka mutu a zo a zauna ana rabon gado bari gaya muku wani labari wani babban attajiri ya mutu wallahi ranar da ya mutu malam ƴaƴan suka fara da doke doke wani yana cani zan dauki mota alhaji ta miliyan kaza din nan wani yana cani kamfani kaza ni ne ka san me yasa jahilan yara ne bai kai su makaranta suka can cewa in an mutu ma zama ake a kasa gadon nan a raba ba gani suke warwasu ake saboda tsabar uban ya bar musu kuɗin banza ba a binne shi ba aka fara doke-doke ana raba fada a gidan akwai mata mai gidan ta ya mutu ya bar gidaje ni na san mai gidan na sani cewa babu wata jiha a najeriya face yana da gidaje ba gida ɗaya ba kuma ni na san mutumin nan ya faɗa duk wata mota da ake hawanta a najeriya inda mota ne zai hawanta amma wallahi wata rana malam ba ciwo ba zazzabi ba komai kawai Allah ya ɗauki ransa da tsakar rana karfe sha ɗaya kawai ya mutu ya kira masu aiki za su yi masa aiki a kofar gidansa ga ba ga kaza wala aka je ɗaki aka tar ya mutu malam matarsa kawayenta zuwa suke suna mata murna har ya ya haƙuri a ah, lafiya alhamdulillah tana murna saboda me ya bar mata miliyoyin kuɗi ya bar mata dukiya shi ne illar ka tara dukiya baka yi wa Allah aiki ba baka taimaki musulunci ba so don Allah ku taimaki addini da abin da Allah ya hore muku ku taimaka wa makarantun alkur'ani din nan ku tallafa musu Allah akalli ku patronizing ta hanyar turo ya'yan su yi karatu a wurin ba a cewa makarantar ta yi tsada wallahi idan ka duba makarantun da ake biya a makarantun boko miliyoyin kuɗin da ake kashewa ko makarantun makarantunmu na addini wallahi malam ba wani abu ake biya ba so don Allah mu samu wayewa mu samu burgewa kan taimakon addini da taimakon musulunci ku kuma ɗalibai ku sufanti da alƙur'ani waɗannan yara suka ji shi alƙur'ani Allah ya musu albarka Allah ya taimake su Allah ya taimaki iyayensu Allah ya agaza musu sannan kuma makaranta ta buɗe musu wani bangare a ci gaba da karantar da su don su zamanto su ne malamai nan gaba wanda za su zamanto jagorori nan gaba ku kuma iya mata da kuka ba lokacin ku kuka turo ku kuma Allah muku albarka dukan mu gaba ɗaya Allah shi mana albarka ina muku fatan alkhairi a wannan taro Allah sa a yi lafiya Allah sa a gama lafiya abinda muka faɗa ne dai Allah ya mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya sa mu gama da duniya lafiya sa aljanna ce makomar mu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته